wannan da kake saurare shine kaso na 117 daga cikin jerin jiyar karatuttukan littafin sahihu muslim wallafar al abu al-husayn muslim ibn al-hajjaj Allah madaukakin sauki ya gafarta mishi karatun da muka yi take da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi idan jama'a ba su manta ba muna cikin kitabul iman wato matattarar da al'imam musulun ya tara mana hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama dangane da imani yana ruwaito mana su tare da ma'anoninsu a inda muka ji cewa har mun kai wani babu da ainihin al'imam muslim ya kulla mana ya kawo mana dogon hadisin ainihin sahabi a bin al Allah maɗaukakin sarki ya tsara mishi yarda wannan babin shi ne babu makhafatul mu'mini an yahbata amaluhu babu da ke bayani akan cewa mu'mini ya ji tsoron kada aikin shi ya baci idan gaba ba su manta ba a mun wuce wannan babin ko afwan eh na'am babu kaunin islam ko babu kaunin islam ya hadimu ma qablahu wa kafa alhajj wal hijra ko babin da ke bayanin cewa musulunci yana ainihin rusa duk wani laifi da mutum ya aikata kafin shi hakanan hajji da ainihin hijira su ma suna rugurguza dukkan wani laifi da bawa ya aikata kafin ya ainihin yi waɗannan an kawo su ne don alakanta ainihin wato babin da kuma abin da ya shafi ainihin imani hadisin amr bin al-as Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda shine dogon hadisin da muka karanta inda amr bin al-as lokacin da rasuwa ta zo mishi ya ainihin wato shiga halin damuwa kware da gaske sai dan shi abdullahi dan amr yake nuna mushi haba baba dan da ta damu ba kai ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi magana game da kaza game da kai ba ba kai ne manzon Allah ya faɗi fadalolin ka iri kaza da kaza ba ya ce wato abin da yake damun shi shine kasantuwar ya sami matakai wa nau'i guda uku a rayuwar shi matakin farko shine lokacin da ya taɓa samun kanshi yana kin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a lokacin yana shirka yace ba Allah ya dauki ran shi a wannan lokaci ba ya ba uku domin ƙarshe ta zai tafi mataki na biyu da Allah madaukakin sarki ya sa mishi kaunar musulunci da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace a irin wannan halin kuma da Allah ya dauki shi yana sa rai zai je aljanna mataki na uku shine halin da ya taba samun kanshi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya ainihin mulki ya yi mukamai iri daban-daban yace to a irin wannan halin ne yake tsoron in Allah ya dauki shi bai san makomar shi ba na haka sai yace idan Allah ya dauki shi a kiwaye duk wata mai kukan mutuwa kar ta bi shi haka duk wani wanda yake dauke da wuta kada ya bi shi sannan idan aka rufe shi a zuba mishi ƙasa kai tsaye ta a sa wani abu ya sha makance tsakanin shi da ƙasa yace sannan kuma su saurara a wurin kabarin shi suna yi mishi addu'a gwargwadon yadda za a yanka raƙumi a rarraba naman shi domin ya samu ainihin matsuwa da wannan addu'a da za su rinka mishi a wannan lokaci ya samu damar amsa wa ɗan aikin ubangiji irin tambayoyin da za su yi mishi waɗannan su ne ainihin abubuwan da ke cikin hadisi idan ba a manta ba muka ji cewa na daga cikin hadisin yake cewa a lokacin da yake kashoci ba ya kaunar ga zan Allah sallallahu alaihi wa alihi a lokacin da ya shiga addinin musulunci kuma saboda girman manzon Allah da darajar shi da yake gani bawa ainihin iya daga idanuwan shi yana kallon manzon Allah balle ya cika idanuwan shi da kallon Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan nuna mana irin girmamawa da mutuntawa da sahabbai suke wa Annabi wanda yake wajibi ne akan mu musulmi a yau mu mutunta Annabi sallallahu alaihi wa sallam a kwatankwacin irin wannan sannan wannan hadisi yana nuna mana haramcin <coughs> in aka yi mutuwa duk wata al'ada da aka saba yi daga cikin al'adu na jahiliya wajibi ne a guje ta kuma wajibi ne ainihin a kauce mata <coughs> Allah madaukakin sarki ya kiyaye Allah a duba da nan da abin da yake a kashe aka shi a kunna a kashe shi to sannan sai muka ji kuma dangane da bayani a inda yake cewa wa minha anna fi qawlihi fashinnu alayya turab istihbab sabb turab fi al-qabr wannan hadisi yana nuna cewa an so a zuba ƙasa akan kabari kai tsaye wa annahu la yuqa'adu alayhi ala al-qabr bi khilaf ma yuf'alu fi ba'd al-bilad qala ibn wannan hadisi dalili ne akan cewa idan aka rufe mamaci a zuba ƙasa kai tsaye a kan shi domin in ba manta ba a cikin hadisin abdul ah, <clears throat> as yana cewa barin jikin shi na hagu bai fi ɓarin jikin shi cancanta da ainihin taɓa ƙasa ba wato shine lokacin da ake kwantar da mamaci a kabari ana kwantar da shi ne akan ɓarin jikin shi na bana to wannan ɓari na dama da ya kwanta a kan ƙasa kai tsaye to ai bai fi ɓangaren hagu daraja ba don haka yadda ɓangaren dama ya kwanta a kan ƙasa kai tsaye to ɓangaren hagu ma ba a yi laifi ba an zubo ƙasa kai tsaye don haka ba ku manta ba ne babu kan cewa wannan hadisi na amru bin as yana nuna idan aka sanya gawa a kabari kai sai za a tura mata wannan ƙasa ba tare da an sanya bulo ko tubali ko kasko ko wani dutse ko ice ko ganye ba to sa'annan akwai kuma hadisai sahihai waɗanda daga cikinsu su akwai waɗanda suna cikin littafin sahihul bukhari su kuma waɗanda suke nuna cewa babu laifi in an sanya wani abu tsakanin mamaci da wannan ƙasa ba za a tura shi ne babu laifi a samu kamar ice babu laifi a samu kamar ganye ko ciyawa sai a lulluɓa a kan mamaci sannan sai a tura ɗanyar ƙasa ko busasshiyar ƙasa a kai kenan duk wanda aka yi daga cikin waɗannan guda biyu insha Allah ta'ala babu laifi abin da muka bayyana shine malaman fiƙin musulunci sun ce bai halatta a sanya wa ƙabari duk wani abu wanda wuta ta taɓe shi kai tsaye ba shine kamar gasashen kasko da kuma duk abin da yake da alaka da irin gasashen ainihin wato tubali da makabantansu don haka sai a kiyaye kasake da ake sawa ko tukwane da ake sawa na kasko masana aikinsu sun ce baya yiwuwa a sami tukunya sai an gasa ta gashi kuma kai tsaye da wuta to tun da haka ne jama'a ku nisance ta daga sanyawa a kabari isbatu إثبات فتنة wasu وسؤال malakai Wannan hadisi yana nuna mana tambayoyi da fitintuni na kabari da ake ba da labarinsu jama'a gaskiya ne kabari akwai tambaya a cikin shi kabari akwai azaba a cikin shi kabari akwai ni'ima a cikin shi kuma ba lalle bane kowane kabari ya haɗa azaba da ni'ima a'a wani kabarin Allah madaukakin sarki zai jarabci mai shi da azaba Allah ya tsare mu a duk lokacin da wani kabarin kuma Allah madaukakin sarki zai wa mai shi rahma ya samu ni'ima Allah maɗaukakin sarki ya sa muna daga ciki malamin cewa huwa mazhabu ahli al-haqq mutanen kirki daga cikin waɗanda suka yarda da aƙida ta gaskiya abin da suka kudurce kenan cewa akwai tambaya a kabari kuma akwai azaba a kabari wa qad akhraja al-musannif an Anas bin Malik radiyallahu anhu qala haqiqa al-Imam Muslim ya fitar da hadisi daga Anas bin Malik Allah ya kara mishi yarda yace qala nabiyullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace إن العبد إذا وضع في قبره idan aka saka bawa a cikin kabarin shi wa tawalla anhu ashabuhu waɗanda suka kawo shi suka juya innahu a qar'an halihim lallai yana jin ainihin sautin takalmansu Allahu akbar a cikin lafazin wannan hadisi na Imam Ahmad cewa hatta innahu a qar'an halihim har ma yana jin sautin takalmansu qala wa atihi malakan sai mala'iku guda biyu su zo mishi fa wuqa ibamihi sai su zaunar da shi fa yaqulani lahu sai su ce da shi ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul mutum ne kake cewa game da shi قال فأما المؤمن Abdullahi wa أنه عبد الله ورسوله manzo Allah yake mumini in aka ce da shi ne kake faɗi game da mutumin nan a cikin wata ta bukhari sai ce kuna nufin muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai ce eh. me kake fadi a duniya game da shi sai ce ina shaida bawon Allah ne ko manzon Allah ne qala fa yuqalu lahu unzur ila maq'adika sai ya ce da shi to dubi mazauninka minan nar dubi mazauninka a wuta Kad abdalaka Allah bihi maq'adan min aljanna Allah ya sauwa maka mazauni na aljanna da shi قال نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فوراهما جميعا manzon Allah wuce gaba ɗayan waɗannan mazaunai guda biyu sai ya gansu ya hangi mazaunin nashi na wuta sai ce amma Allah madaukakin sarki ya sauya maka sannan sai kuma a ce to dubi bangare ba sai kuma ya duba sai ga mazaunin shi na aljanna قال قتابة وذكر لنا أنه يسرع له في قبره سبعون ذراعا da yace kuma aka faɗa mana cewa ma za a tsawaita mishi za a faɗaɗa mishi kabarin shi har kamun saba'in kamun shine daga tsawon guwa hannunka daga guwa hannunka zuwa ka miƙe hannunka da har ƙarshen yatsan ka matsakiya shi yake kira kamun ɗaya to har ainihin wato faɗin kamun saba'in ma alaihi خبرا ila yawmil qiyama ila yawmi ba'thu sannan sai kuma a cika wannan ainihin kabari nashi da ado da kara har zuwa tashin alkiyama ba kabari gaskiya ce jama'a ni'imar kabari gaskiya ce kuma tambayar kabari gaskiya ce mutum ya mutu an rufe shi ko ba a rufe shi ba idan Allah ya nufi zai mishi rahama rahama za ta kai gare shi haka kuma in Allah ya nufi shi ba azaba azaba za ta kai gare shi an rufe shi ko ba a rufe shi ba zilawa suna da ka'ida ta gabatar da hankali ko kuma his akan ainihin shari'a don haka sai suka ce yo aiso da dama an sha rufe mutane bayan rufe su wani dalili ya sa a buɗe su a je a haƙo su su kuma a gansu suna nan kamar yadda aka rufe su sai suka ce ina labarin ni'ima ai ba an ga jikinsu a cikinta ina labarin azaba ai ba an ga azaba a jikinsu sai suka ce don haka wannan ya saba ma hankali don haka sai su ce a jefar da nasir a ɗauki hankali kai sai suka ce to azaba kabari ƙarya ce haka ni'ima ta kabari ma ƙarya ce wannan zai tukuna aƙida ce ta kafirci domin duk aƙidar da za ta ce ka watsar da magana Allah da magana Annabi saboda ta saba wa tunaninka da hankalinka ta wannan kafirci ne amma duk da haka sai malamai sai suka ce yo ai in kun faɗi haka sai a sake biyo muku ta hanyar hankalin sai a rugurguza tunanin hankalin ku a ce so da bana mutum yakan kwanta bacci a gaban ka kai kana zaune kana nazari ko kana karatu ko kana hira a cikin baccin nan yana cikin wata ni'ima saboda mafarki da yake ya haɗu da wani masoyin shi ko wata masoyin shi ko yana cin wani abin daɗi an fahimta yana cikin yin haka ba za ka yi wani motsi ko kuma ka tayar da shi sai ka ji yi tsaki ce yana cikin kwanci hankali yana cikin jin daɗi ka tsaye da shi a kamun da Allah ina waɗannan soyayyun kajin da yake cewa yana ciki ina kamshin ina nauƙonsu a bakin shi wani lokacin mutum yana cikin bacci yana shan azabar mafarki saboda wani mugun mafarki da yake ina da tashe shi sai ga ya tashi zambar sai ka ji yana cewa lallai yana cikin wata wahala kaza kaza akwai alamu na waɗannan wahalhalu babu su rashin alamun waɗannan wahalhalun zai sa ka tashi zai sa ka tashi ba don haka ka karanta ƙarshen babin jana'iza a cikin littafin fiqh sunna zaka ga inda ya tattauna wannan mas'ala da raddi akan mu'tazilawa mu'tazilawa su ne waɗannan da kuke cewa 'yan ƙala ƙalaƙato ko 'yan tatsini su suna gabatar da aƙidojinsu ta abin da hankali ya amintu da su su amintu abin da hankali bai yarda da shi ba sai su ainihin musu Allah maraukakin sauke ya kiyaye ومنها استحباب المكف عند القبر بعد الدفن لحظة نحو ما ذكر وانا حديث من المستحب لأزونها أو للقبر kwatsawa a wurin kabari bayan an rufe shi tsawon wani lokaci gwargwadon yadda aka ambata lima zikira saboda dalilin da aka faɗi menene amr ibn al-as ya faɗi yace da gwargwadon yadda zai bayyana mala'iku da Allah ya turo mishi amsa sannan kuma da gwargwadon yadda zai samu natsuwa to sai kai tunani tambayoyi za a mishi game da rayuwar shi game da addini game da zamantakewar shi kana jin a cikin minti nawa ba a yi to don haka sai ya kwatanta gwargwadon yadda yake sa rai shine gwargwadon a yanka raƙumi a fiɗe shi a gutsutsura naman shi a raba kaga wannan zai iya kaiwa awa biyu zuwa awa uku kwacin haka ya kamata musulmi su ringa tsayawa suna yi wa mamata addu'a a makabarta ya ku musulmi mamaci yana da haƙƙi a kanka ko ka haɗa jini da shi ko baka haɗa jini da shi ba matuƙar shi musulmi ne idan aka rufe shi ka tsara ka fuskanci alƙibla ka ɗaga hannayenka kai ta mishi addu'o'i na neman rahma da gafara ka roki Allah madaukakin sarki ya ba shi sassauci da saukin iya amsa tambayoyi da mala'iku suke mishi wannan addu'a kowane musulmi zai tsaya ya yi ta shi kadai ba tare da an samu wani mutum ɗaya yana faɗin abin da za a karanta ba sai dai abin da sunna ta nuna kamar yadda zaka zo ka ji ne lokacin da aka gama haɗa shi a kabari ana so a samu limami ko jagoran wannan al'amari domin al'amarin musulmi ba ruwa sai da jagoranci wane ne limamin da aka yi wa gawar sallah ko wane ne malamin ku a wurin sai ya tsayu sai ce jama'a ayyuka mamaci addu'a to iya iyakacin abin da zai faɗi kenan amma ya ce a karanto Fatiha da qul wallahu uku Fatiha da a ja'akum fatiha da salati goma ga annabi wannan kuma ba addini bane don haka jama'a su a daina yi idan aka rufe gawa wajibi ne a tsaya a mata addu'a to na daga cikin madubban addu'a shine a fuskanci alqibla a daga hannaye wannan fuskanta alqibla da daga hannaye dukkanin addu'a ce ba wai sai addu'ar mamaci ba kadai sannan ba shi daga cikin madubban addu'a idan an gama addu'a kowace iri ce a shafa sai dai ainihin a yi mishi addu'a an gama a sauke hannu a yi gaba za a iya yin addu'ar a tsaye za a iya yi a tsugune za a iya yi a zaune da gwargwadon yadda kai ɗan uwa musulmi abin da ya sauƙaƙa ainihin gare ka sai malam yake cewa faqad akhraja abu daud wa lid-du'a'i lil-mayyit hakanan kuma a tsaya a wani mace addu'a kan Allah ya tabbatar da shi game da tambayoyi da ake mishi faqad akhraja abu daud fi sunanihi haqiqa al-imam abu daud ya fitar a cikin littafin shi as-sunan bi sanadihi an usman ibn affan da isnadin shi ingantacce daga usman dan affan radiyallahu anhu Allah ya kara mishi yarda wannan hadisi yana nan lamba ta dubu biyu da ɗari takwas da hudu a cikin littafin abu dawuda قال يتي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم وصلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل أنس عثمان الأن أفان يتي annabi ya kasance duk lokacin da ya gama rufe mamaci sai ya tsayu a kan shi sai ya ce jama'a ku roƙa wa ɗan uwanku gafara ku roƙi Allah ya tabbatar da shi game da tambayoyin da ake mishi domin a yanzu yanzu dinnan an fara mishi tambayoyi da haka jama'a musulmi kun ji na je wasu ƙasashe ko wasu garuruka a nan ƙasar ta Najeriya musamman a wasu yankuna na ɓangaren arewa maso gabashin ƙasar nan sai na ga cewa in sun rufe mamaci ba sa tsayawa suna yi mishi addu'a sai a bawo gida a zauna a zaure sai a yi ta yin addu'a wannan kuskure ne sai a yi ƙoƙarin gyarawa abin da yake sunna shine a nan take da aka gama rufe shi a tsaya a yi mishi addu'a ba sai an bawo gida ba idan an dawo gida babu wani zama da ake yi daga cikin zaman da ake kira zaman makoki wannan ba shari'ar musulunci ba ce don haka musulmi ku dena ahlus sunna ku ji tsoron Allah ko kuke fada da bid'a to ku ji tsoron Allah waɗannan abubuwan ba daidai ba bane manyan malamai sun su a Najeriya na ahlus sunna an yi da ko kuka ce wai to ai in ba ku tsaya ba to wanda ya taho daga nesa idan ya zo yi muku ta'aziyya ina zai same ku an yi wannan gwagwarmayar lokacin da alkali abubakar muhammadu bin ya rasu a lokacin da malam jafar muhammadu adam ya rasu duk da aka yi wannan ahli sunna ku ji tsoron allah bid'a bid'a ce yadda kuke ba da uzuri suna waɗancan da kuke cewa suna yin bid'a ai suna da nasu uzurori a lokacin da Malam Abubakar Mahmudu gumi ya rasu Allah ya gafarta mishi sai da aka yi zaman makoki to zaman makoki bid'a ce a lokacin da Malam Jafar Mahmudu Adam ya rasu sai da aka yi zaman makoki zaman makoki bid'a ce kasantuwan malaman sunna ne suka rasu ba zai mayar da zaman makoki ya zama sunna ba bid'a ce kuma sai kun yi istighfari domin da gangan kuka don ko kuke karanta musulmi cewa bid'a ce malamai suka ce idan ake zaman makoki zaman makoki na makokin ina faɗi da hausa ne shine asali a ƙasar hausa zaman makokin da muka tashi muka ga suna yi shi din ne ma malamai suke kira bid'a makaruhiya ne za a zauna ne ga ɗan tsofaffi sun yi shiru haka ba wanda yake hira sai can wani tsoho sai ka biya ce sai fashe da kuka irin wannan kukan da irin wannan zaman ne ake kira zaman makoki kaji ji dalilin da yasa ake cewa zaman makuti saboda umarci ya ɗan zaman to sai imamin nawawi a cikin littafin al ya ce wannan bid'a ce makaruhiya sai ce amma abin ya kai ga an ƙara da hira da sauran zartukan duniya da cinye abincin marayu da ake dafowa daga cikin gida ko kuma wanda makwabta ke dafowa suna kawo musu sai ce to kuma wannan ba makaruhi ba ne ya zama bid'a muharrama ku karanta littafin al-azkar na al-imam an-nawawi ku karanta littafin fiqh sunna na sayyid sabiq ku karanta littafin al-umm wa nafar al-imam shafi'i karanta littafin kamun jana'iz wa bid'ah na Muhammad Nasiruddin Al-Albani saboda haka duk wanda ya rasu ku ji tsoron Allah a lokacin da malam Jafar ya rasu muka ce musu ku ji tsoron Allah kowa ya tafiya shi sai suka ce to wai ai ana taho musu ta'aziyya daga Maiduguri daga ƙasashen waje daga sauran sai muka ce ga abin da malaman mu malaman sunna suka faɗi al jazairi mai littafin minhajin muslim ya ce zama domin karɓan gaisuwa bidi'a ce abin da yake shi ne a fara yi wa ɗan'uwan uwan mamaci ta'aziyya tun daga makabarta haka kuma idan wani ya taho in bai haɗu da shi ko a ina ba sai ya tafi kasuwa shagon shi ko kuma in yana zaune a gida ne ba don yi karɓan zuwa ba misali dama an yi rasuwar sai zama ko ba a yi rasuwar ba ba inda zai je to an yi rasuwar ka zauna nan a gida kenan in ka zo sai kai sallama sai ya fito sai a yi mishi ta'aziyya haka nan idan aka yi rasuwar gari ya waye ne da rana ne da yamma ne a'a ran gama haɗa mamaci an ji an dawo zai wuce kasuwa ne sai wuce shagon shi zai bude kasuwa mutuwar wani mutum kowane iri ne jama'a ba a wuce shaguna saboda shi mutuwa wannan ba a bai wa ɗaliban makaranta hutu saboda mutuwar wani kowane iri babu wani dalili da zai sa a ce a ɗaga kaza sai dai da gwargwadon yadda za a tafi mishi ta ajjana iza ma'ana yan kasuwa ba su baro kasuwa malaman makaranta ba su bar wurin azuzuwarsu to a nan ne saboda a haɗu a yi mishi jana'iza to amma an yi mishi jana'iza shi kenan ɗan kasuwa ya koma ya buɗe shagon shi ku rabu da su da ba su yi maka gorin cewa ka ya mutu sannan ka zo ka buɗe kasuwa babu abin da ya hana a cikin addinin musulunci kai sai ka je ka same shi a shago sai ka je sai ka yi mishi ta'aziyya sai ka bi shi wurin aikin shi sai ka bi shi ta'aziyya idan ya tafi gona ne sai ka bi shi gona sai ka je ka mishi ta'aziyya ku karanta waɗannan bayanan suna nan a cikin littafin min hajjul muslim wallafar al'allamatul jaza'iri Allah madaukakin sarki faka mishi da alheri idan kun fahimci wannan jama'a ita bid'an nan waɗanda suke yin da kuke kiran su ƴaƴanta sun suna da tawili su ma suna da abubuwan da suke makalkalewa ku kiyaye da irin wannan tawilin ne da irin wannan makalkalin ne aka samu almajiran dan hudu da zuriyar shi suka sake komawa zuwa ga abin da ubansu da malamin su ya faɗa kai a yau idan ka koma ka dubi galibin almajiran dan hudu da galibin waɗanda ba ka ce zuriyar shi ne sai daga asalin abubuwan da dan hudu ya fada da su a cikin littattafan shi da abubuwan da ya kauri suna akan yana wa'azin cewa babu kyau waɗannan sun koma suna yi da hujjar cewa to ayan ba ba ba a ce ba mu ganin girman malamin mu za a ce ba ma daraja surkan mu za a ce ba ma kaza ba ma kaza wata sabuwa ita ce dangane da mata mata su ma yanzu sai su shigo cikin gidan mamaci sai su je su taru shi kenan sai zama maza suna zaman makoki ko kuma zaman magulmaci su ma mata suna yin nasu in ba haka ba sai a mai da wannan cibiya sai ta zama cibiyar cin abinci wato abin da bahaushe ke kira maciya shi kenan kowace dama yanzu ta samu inda za ta tafi ta wuni ta ɗibi 'ya'ya biyar ko 'ya'ya shida ta je da ita da 'ya'yanta su ci su ƙoshi sai da la'asar ta sake kaɗo su shi kenan gobe karfe bakwai ta sake dawowa gida jama'a musulmi wannan ba addini ba mu ku ji tsoron Allah ku bari sannan ahli sunna in dai da gaske kuke sunna to kun ji abin da yake sunna sai ku aikata kuma kun ji abin da yake a sai ku guje shi wa alaikum salam hmm. da zaran an ce ya rasu eh. matan anguwa mm. kafin a mishi wanka ma to za su zo cika gidan eh. ana mishi wanka aka yi sallah aka yi komai aka tafi makabarta sannan kuma duk ba addini ba ne da zaran wani ya mutu matan anguwa sai su sai su cika gida ne eh. mm. eh, me za su zo su yi shi dai mamaci a lokacin da ya rasu waɗanda ake buƙatar su halarra ko su halarra a inda gawar shi take su ne kaɗai waɗanda ba su mishi wanka waɗannan kuma amintattu ne waɗanda ba a zaɓa su kaɗai ba su mishi wanka su kaɗai ba su kaza su kaɗai ba su kaza don haka su kaɗai ne ba a buƙata a wannan wurin sauran duk wanda ba a bukatar shi ko ba kai malami ne kada daga zuwa saboda kai malami ne kai ka shiga gidan mutane sami wuri kai alwala ka zauna idan sun kira ka ana ba ta malam bismillah in ba su kira ka ba ko kuma mamaci ya wasiyar ga waɗanda za su yi mishi wanka ga waɗanda za su sa shi ga waɗanda za su yi mishi sallah kada ka ce dan kana malami tun da ba a sa ka ba bari ka yi fushi ka fasa haƙƙi ne a kanka a matsayinka na musulmi don haka ba za ka hallaro ba ne a matsayinka na malami amma a matsayinka na musulmi wannan malamai kenan to ina ga matan anguwa da za su tattaro gaba ɗaya su je su cika gidan mamaci har sai an ɗauki gawar shi an fita sannan kuma sai su watse gobe su sake dawowa jibi su sake ku ji tsoron Allah wannan yana da dalilai masu ɗin yawa waɗanda lallai mu sai an ci gaba ana ta karantar da mutane addini idan ba ku karantar da mutane addini ba don kun kafa wata kungiya ta ahli sunna ko kun kafa wata makaranta ta ahli sunna amma ba ku abi kuna karantar da su addinin da zai tarbiyyance su akan addinin su karatun da zai tarbiyyance su sai dai kuna ta dura musu hadda alqur'ani kuna ta haddatar da su hadisai ana ta sauke littattafan larabci ana ta iya littattafan asha'aru ƙarshe sai ya zama halin da aka samu kai a yau a Najeriya shi ne zai ci gaba Shin duk lokacin da yanzu wannan fatawa kana ɗaukan ta kai ta wurin wani malamin ahli sunna sai ce mun taba jin wannan ba wannan sabon abu ne wannan rikici ne da wasu su albani kullum aikin su kenan su kawo sabon abu littattafan nan duk da aka faɗi suna na ɗauke shi amma ba ruwan shi da menene waɗannan littattafai suke nuna shi abin da ya dame shi ɗalibai su haddace larabcin alƙur'ani su haddace larabcin hadisi amma fiqh addini fa fahimta addini ba al sahih almuwafiq li sunna wannan bai dame shi ba Allah madaukakin sarki kiyaye malamin ce wa minha annal mayita yasma'u hina idhin man hawla al-qabr wannan hadisi yana nuna mana a daidai lokacin da ake wa mamaci addu'a ko to mamaci yana jin duk waɗanda suke kewaye da wannan kabari wa ma dalla alaihi hadisu anas bin mazkur wannan shine abin da hadisin anas da ya gabata yake bayyanawa shine hadisin da ainihin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu innahu la yasma'u qar'a ni'alihim mamaci idan an aka saka shi a cikin kabari aka juwa to yana jin sautin takalman su saboda a daidai wannan lokaci Allah madaukakin sarki yana bawo mishi ainihin daren shi wa annam nabi ta tusa tusra ruhu ilayhi idza udkhila qabruhu li su'al al malakai mamaci ana bayan shi daren shi a daidai lokacin da aka shigar da shi kabari saboda ya amsa tambayoyin mala'ikun nan guda biyu wa fitnati huma da kuma ainihin wato bincike da azaba ko kuma wani abu da zai biyo baya wa annahu ya'lamu hina idin yasma a lokacin to yana sani da abin da ake kuma yana jin abin da ake ولو اعترض على هذا بقوله تعالى وكان كما كتي أ وما الله مرحبا كنسان كنتي واو لا تسمع الموتى Allah ya ce wa annabi to ai kai ba ka iya jiyar da matattu wannan ita ce aya ta 80 cikin suratul naml yace karka kawo wannan ayar lil shi shi ma'ana saboda da farko ma tukuna innaka la tusmi'ul mauta ne ma ta malamai sun yi mata fassarori da dama wa ihtimali ha kuma wanda akwai yiwuwar a tsaya a yi mata ta'wili zahirin abin da kake ji ya zama ba shine kake iya fassara ta da shi fassara ta abin nan ba wa li'annahu qad yakunu al-muradu biha fi waqtin ghairi hadha domin ta yi abin da aya take shi ne wani lokaci ba wannan ba wato wani lokaci kafin wannan to ba ka iya jiyar da matattu ko wani lokaci bayan wannan to ba ka iya jiyar da matattu kamar yadda misali a al'adar ƙasa hausa za ku ga cewa idan uwa ta mutu ta bai yaro ɗan karami idan wata ta nemi shi azaba sai ka ji wata ta zo ta ce to duk abin da ake mishi ko shi tana ji ko shi tana gani sai dai ba ta iya mawarwa ne a ƙarya kike yi ina fata an gano kacin lokacin da aka ce na mace yana ji kenan sai waɗannan mutane da aka kashe su a wurin yakin babar waɗanda manzon Allah ya tsaya yana kiran sunayensu yana ainihin ambata musu munanan ayyukansu yana cewa shi dai alƙawarin da Allah ya mai na cewa zai bashi nasara ya bashi amma ko su alƙawarin da Allah ya musu na sun samu wannan alƙawari sai umar ya ɗauko wannan aya ce a wannan Allah ba Allah ce da kai innaka la tusmi'ul mauta ba ka iya jiyar da mataki tunda ba ka iya jiyar da mataki ya ake kuma yanzu kake iya magana har suke ji sai a ai a kai ka fi su ce a yanzu kai ji ba kenan a ɗazu da an jima ba sa ji amma a yanzu shi ne malamai da suka zo sharhi suka ce Allah ya buɗe kunnuwansu a lokacin ne da jinsu a lokacin don su ji waɗannan maganganu marasa daɗi gare su amma ba su da yadda za su ainihin iya yi Allah madaukakin sarki taimaka sai malam yake cewa wa li'annahu qad yakunu al-murad biha na'am bima waradat bihi al-athar as-sahah min fitnat al-qabr wa su'al al-malakain wa la yunafi hadha as-sana' wa sa'atu al-kalam alayhi ba'd hadha Allah madaukakin sarki taimaka tanbihun wa ta babban mas'ala wannan mas'ala ita ce na hukuncin karatun al da ainihin wato mamaci karatun al-Qur'ani da mamaci nau'i biyu ne jama'a akwai karatun alkur'ani da mamaci kafin ya mutu wanda ba a ce idan aka ga mutum yana cikin majarmajar ɗan mutuwa a karanta mashi suratu yasin saboda wai wasin ita ce kalbin qur'an da farko dai tukuna hadisin da yace wasin kalbin qur'an ce hadisi ne da'ifi bai inganta ba na biyu cewa a karanta mashi yasin a wannan yanayin shi ma bai tabbata ba na uku cewa a karanta mishi farkon suratul baqara da tsakiyar suratul baqara da ƙarshen suratul baqara a lokacin da yake magagin mutuwa shi ma bai tabbata ba waɗannan bayanan dukkan su ku karanta su a cikin littafin ahkamul jana'iz wa bid'ah to sa'annan in ka fahimci haka ka sani da cewa yanzu mas'ala ɗaya ta rage ita ce ina hukuncin lokacin da wane ke cikin kabari ka zo wuce makabartar ko kuma ka zo ziyara a ce ka karanta mai kulhu wallahu kafa goma sha ɗaya ka sadaukar mai hadisi ta cewa zo akan haka cewa wanda duk ya zo wuce wata makabarta ta musulmi ya karanta musu kulhu wallahu kafa goma sha ɗaya ya sadaukar musu Allah zai gafarta mishi da gwargwadon yawan manatan da ke kwanci a wannan wuri wannan hadisi bai tabbata ba yana daga cikin ahadisul qusas hadisan yan wa'azin turmi su ne a zamani yanzu ba su waɗanda suke zuwa suna tare kwana ko kuma suna tare kasuwannin ƙauye Allah maraukakin sarki kiyaye waɗannan mutane galibi hadisansu da suke kawo hadisan ƙarya ne hadisai ne waɗanda suke kawo su domin su ainihin wato firgita al'ummar musulmi su ruɗa su su tawar musu da hankali shi yasa malamai suka yi rubuce-rubuce akan ta kaga hadisul qisas hadisan masu wa'azin turmi ya idan waɗannan hadisan ibn taymiya ya je tattaro su anan sai kuma الإمام زين الدين العراقي الباعث على الخلاص من حوادث القصاص عشان سماء الإمام السيوطي تحذير الخلاص من أكاذيب القصاص waɗannan masu wa'azin turmi duk inda kake a duniya za ka je ka same su in ba inda Allah madaukakin sarki ya sa aka tsaya aka yi maganin su ba inda za ka samu saukin su shine kamar kasashen makka da madina a yanzu to inda ne kai za ka samu saukin su saboda hukumomi suna bin duk wani mai wa'azi a jini yake faɗi idan ba ne a gargaɗe shi a ce shi kai eh, ba a irin waɗannan wa'azozin na ƙarya a nan idan ko ɗan ƙasa ne ba ma ya sani ba ma zai fara ba amma ka ga wa ƙasashen mu su ne za ka je ka samu ga su ka je ka same su a masallacin juma'a kada ma masallatan juma'a na sarakunan gargajiya da suka rina su can kan ma abin ya wuce hadisan kusas nan har hotunan walakiri za ka gani da guduma in ka tafi masallatan sarakuna ba ga suna irin wannan wa'azin sannan kuma suna so da ire-iren waɗannan Allah madaukakin sarki tsare mu ينبغي استنبط بعض العلماء من هذا الحديث استحباب قراءة القرآن على القبر قال لأنه يستأنس بمن حوله ويسمع منه وهذا استنباط غير صحيح فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع كثرة حضوره مقابر المسلمين لم يقرأ القرآن ولم يأمر أصحابه به مع كون القرآن أفضل الذكر آه، أفضل الأذكار وإنما أمرهم بالاستغفار له والدعاء بالاستغفار له والدعاء بالتثبيت وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم wanda daga cikin malamai sun ce wannan hadisin na Amr bin al-As hujja ne akan cewa za a iya karanta mana ci wasu ayoyi ko wasu surori na alqur'ani domin a cikin hadisin Amr bin al-As ya ce dan shi ya tsawa ya karanta mishi addu'o'i gwargwadon yadda zai samu natsuwa to wannan malamin sai ya ce to ai in natsuwa ce babu kamar karatun alqur'ani haka sai ya ce wannan dalili ne akan za a iya karanta alqur'ani malamin ya ce to amma kuma Amrul al a matsayin shi na masanin al sahabi ne yasa ba tukuna shi kan bai ce a karanta mai Qur'ani bai ce a mishi addu'a sannan kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam waɗanda suka zo burjik waɗanda suke bayyana annabi yana yawan ziyarar makabarta ya je tsaya yi musu addu'a ko a lokacin jana'iza ko a lokacin ziyara amma ba a taɓa bayyana cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karanta alqur'ani ba a ƙarƙashin wannan jama'a karanta wa mamaci wasu ayoyi na alqur'ani ba daidai ba ne abinda malamai suka ce in ma har za a karanta sai dai a zaɓo doron addu'o'i kaɗai waɗanda suke da alaƙa da mawaci misali rabbana ghfir wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la tuj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim amma a ƙasashen Masar da abin ya zama sana'a jama'a zaka ga cewa an yi rasuwa za ka je ka biya sadaka mai tsoka a ɗauko wani wanda zai zo wa mamacinka karatun alƙur'ani to wannan kan ga tun farko ma al'amarin ya lalace kasantuwar an yi ijara ne don haka a ƙasar masar yanzu har rasu ake bayarwa kana so a karanta ka da yawa to za ka biya junai kaza tsaka-tsaki kake so ko kaɗan kake so shi wani ya ɗauki ainihin dirhami biyu sai ya ba malami ta a wancan zamani aka zo aka zauna bakin kabari ana sauraron zai fara karantawa mamaci karatun alƙur'ani malami ya a'udhu billahi na shaitanir rajim khudhuhu faghulluhu thumma al-jahima ثم في سلسلة زرعها سبعون ذراعا فاسلكوه sai da wannan yace halaka turhana ya kake karanto ayoyin azaba yace kai ayoyin rahama kake so a karanta dan uwan kai samu rama a jinoji biyu bangala biyu ayoyin da nan sai aka dubo sadaka ne aka ba malama sai ce wa awwatuha nafsun mutma'in ربوة مرضوة فادخلي Da عبادي وادخلي جنتي أقول صدق الله العظيم jama'a ku dubi yadda mutane suka mai da alqur'ani ya zama mal'aba ruwan su kwallo suna wasa da alqur'ani saboda suna samun kuɗi. haka a ƙasar nan suke fidda'u mutum ya mutu sai ce ba wa dan shi fidda'u ba wa yan uwan fidda'u ya kai daga ciki akwai makayyatan da kawai zai yi sannako doko maka sannako ya ce ya gama mutunka a cikin mummunan hali saboda ya ce ba a yi mishi sadaka ba duk waɗannan hanyoyi ne na neman kuɗi jama'a wallahi kamar da muke faɗi in kuna so nan gaba a samu sauki ko a kashe irin wannan malantar sai kun rinka tarbiyyar ɗalibai kuna koya musu karatu kuna koya musu sana'a sannan kuna koya musu kana'a ita ce ta zuci sannan ku tarbiyar su su gane cewa ƙarya haramun ce shi yasa ka ga imam Suyuti da ya tashi rubuta wannan nashi littafin sai ce tahdhirul khalas min akadhibil qisas kuma idan waɗannan masu abinci da waɗannan maƙayyata malaman fidda'u da malaman addu'a uku galibin su ƙarya ce suke faɗi su da kan sun san ƙarya ce so da haka jama'a sai an lura da kyau Allah madaukakin sarki kiyaye shi ko mu Usmanu a cikin littafin Ihya'us Sunna yana da wata magana mai nauyi ne ma da yake cewa abin lokacin da aka karanta wata aya alqur'ani a makabarta da mutum za a nema wa wani mamaci gafara ko makamantan haka yace musamman idan ayar ta shafi umarni ko hani abin da yake faruwa sai a tayar da dukkan mamatan da ke wurin a ce ga wata aya ana ja a kanku ko kun yi aiki da ita wanda duk da aiki da aya ba sai a zartar da shi ko karanta iya usunna ta shi Usman dan Fudu sai da haka jama'a addu'a kaɗai ake wa mamaci an yi ziyarar shi ne ko ko an je binne shi ne Allah madaukakin sauke taimaka ومنها أنه ينبغي للعبد الخوف من تغير الحال wannan hadisi yana nuna ya kamata duk bawa ya rinka jin tsoron hali na gari da yake ciki kai ya juya wani mummunan hali wata qasir fil a'mal fi hal al maut sannan kai ya zama mutuwa ta same shi a halin yana da takaitawa idan ka zanka kai musulmi ne mai son aiki da addinin musulunci to kai ta fatan Allah ya barka a haka kai ta fatan Allah ya rike maka wannan imanin naka ka rinka kana jin tsoron kada ka samu kanka a halin lalacewa ko kuma sauyawa lakin yanda zai an ya kunar raja'u huwa al-aghlab fi tilka al sai dai kuma ya dace bawa ya zama tsammanin shi ga rahma Allah shine yafi rinjaya hatta yuhsina dhannuhu billahi ta'ala hatta yuhsina dhannuhu billahi ta'ala يدعون كنت تعيني لتنشي بأله فوقه على ما أمره ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا بارا أبدأ بنجي كما يدعى النبي وأمر بكي بارا بشي فقد أخرج المصنف عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول قبل وفاته بثلاث يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن jabir dan abdullahi ya ce kafin manzon Allah ya rasu da kwana uku mun je na yin wannan karatu yana cewa kada wani daga cikin ku ya sake ya mutu sai yana mai kyautata zato ga Allah madaukakin sarki mun tattauna wannan matsala a baya lalle ne ka rinka kyautata wa Allah madaukakin sarki zato wannan hadisi sahihi ne al-Imam Muslim ya ainihin ruwaito shi wa min ma qala an-Nawawi rahimahullah yustadallu bihi li jawaz qasamati al-lahm al-mushtarak wa nahwihi wannan hadisi za iya kafa hujja da shi akan halaccin raba naman da ake da tarayya akan shi nama ne ake da tarayya a kan shi za a iya raba shi min al ashwa'ir rataba daga cikin abubuwa ɗanyu ko ko sai an dafa wato abin da malamai suka duba shi ne idan aka dafa nama so da dama yakan lagu ko kuma akwai abubuwan da aka dafa su su kuma ne suke karuwa suke kamar shinkafa ko masara ko makamantan haka to shin kowa halatta a raba tun abin yana ɗanyi ya halatta saboda idan aka ce sai an dafa saboda an dafa zai ragu in ce an dafa zai ainihin karu kididdigar da aka baka yana ɗanyi in ka je ka dafa ɗin kai zai ragu iya raguwar kamar yadda zai ragu ga kowa haka kuma karuwar ina fatan an gane wannan da kyau sai yake cewa kamar inabi قال وفي هذا خلاف لأصحابنا معروف قالوا إن قلنا بأحد القولين إن القسمة تمييز حق ليس ببيع جاز وإن قلنا بيع فوجهان شن ربو ciniki ne ko kuwa bambance wa kowa haƙƙin shi ne malam ya ce idan muka ce rabo bambance kowa haƙƙin shi ne to shi kenan ya halarta kenan tun abin yana ɗanye sai a raba shi amma an kun muka ce rabo ciniki ne to kuma wannan yace akwai fuska guda biyu wadda malamai suka yi asahuhuma la yajuzu lil jahal bi tamasilihi fi hali fi hali kamal fa yuaddi ila ar ya والثاني يجوز لتساويهما في الحال فإذا قلنا لا يجوز فطريقها أن يجعل اللحم شبه قسمين ثم يبيع أحدهما صاحبه نصيبه من أحد القسمين بدرهم مثلا ثم يبيع الآخر نصيبه من القسم الآخر لصاحبه بذلك الدرهم الذي له عليه فيحصل لكل واحد منهما قسم بكماله ولها طرق غير هذا لا حاجة إلى الإطالة بها هنا sai kawo matsalolin amma a takaice da ruwan dan warware muku su da misalin yadda mu za mu iya gano a nan idan yanzu muka gaji samiya domin da kai to in aka tashi sai a wanka ta to ba asalin ita wannan saniyar ba su yanta muka ba haƙƙi ne ni ina da shi kai kana da shi an fahimta ma to kun ga yanzu wannan ba ciniki ba ne ma abin da nake cewa idan haɗa kuɗi kuka kamar da kuke a sallah kuke kakkawa yanzu wannan haƙi ne ko ciniki ne haƙi kake da shi akan samu ko ko sai kai sai kai to kaga ashe abin da ya dace wannan fatawa a tsaya a yi mata dubi ta wannan nahiyar idan har ya zama asalin ta gaba kuka to kaga kowa yana da haƙi akai idan ba ku aka yi kowa yana da haƙi a kai amma idan sayanta kuka yi ko kuma an ba ku ita ne a madadin wata dukiya ta kuɗi ko makamantan haka to kaga kuma a nan yanzu ne ce ce ciniki ne don haka sai a duba kenan ba za a iya amsa wannan tambayar ba sai an dubi ta ya kuka mallaki wannan sabuwar a takaice don jama'a akwai matsaloli da dama a ƙarƙashin wannan amma tun da za a zo a same su a can ƙarshen babukan da za a zo ana magana akan kasuwanci da sauransu ma tattauna su insha Allah wa min ha annahu yustafadu min siyaqi kalami Amr bin al-As radiyallahu anhu innama أنه إنما لم يستطع أن يصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه لم يتأمل ذاته الشريفة في حالتي الكفر والإسلام لاحتجابه عن ذلك daga cikin wannan hadisi za mu fahimci me yasa Amr bin al-As yace in an ce sifanta annabi ba zai iya ba kamar a lokacin yana ya yace kiyayyar manzon Allah ta sa bawa ɗaga kai ya kalli manzon Allah balle ma ya ga ya yake saboda tsaunin ki to a lokacin da ya musulunta kuma sai yace ganin daraja da kwarjinin manzon Allah da cika ido da kunya sai ta sa baya kallon manzon Allah har ya kura mai ido don haka an ce siffanta manzon Allah ba zai iya ba ta ji dalilin da ya sa a ibn al ba zai iya siffanta manzon Allah ba sallallahu alaihi sai malam yake cewa to wannan haka in ka dubi manyan manyan sahabbai irin su Abubakar da Umar da usman amma kananan sahabbai waɗanda yake su ba su da ire-iren waɗannan ɗabi'u in an ce su siffanta manzon Allah suna siffanta shi gaba ɗaya haka yanzu ka duba da kyau ka gani ba za ka iya kura ido ka kalli malamin ka ba amma sai ka ga dan ka dan karami dan shekara hudu ko dan shekara biyar sai ga ya kura ido yana kallon shi shi wannan shi yasa in dai ana neman bayanai dangane da manzon Allah game da sifofin annabi ko to wurin kananan sahabbai ake tafiya kaji abin da muke so mu kai gare shi manyan sahabbai ba a iya samun komai na siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gare da aka fi daga yan ƙanana irin su Anas irin su Abu Sa'id al-Khudri irin su Abu hurara irin su Aliyu irin su Aisha da makamantan su waɗannan su ne suke iya siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan su zuwa suke su kafa mushi ido su ta kallon shi kullum ko ina sai sun kalla to amma manyan saboda kwarjini ba sa iya kallon idan an ce idan an ce su siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba sa iyawa zama karshen hadisin amrul al-as kenan kuma karshen sharhi dangane da hadisin kenan al-imam muslim yace haddathani muhammad bin hatim bin maimun وإبراهيم بن دينار واللفظ لإبراهيم قال حدثنا حجاج وهو ابن محمد عن ابن جريج قال أخبرني وعلى ابن muslim أبو سمع سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس أن ناسا من أهل الشرك آه، قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا ثم أتوا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو لحسن ولو تخبرنا أن لما عملنا كفارة فنزل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عصانا ونزل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله kun ji wannan hadisi jama'a wanda al-Imam ya samu shi daga malamin shi mai suna Muhammad ibn Hatim ibn Maimun Allah madaukakin sarki ya ainihin wato gafarta mishi babban malami ne daga cikin manyan malamai waɗanda asalin shi marwazi ne mutumin garin marwa ne marwa ba ta kamaru ba marwa ta ainihin can gabashin duniya wani kasashen iraki da ainihin wato abin farisa amma kuma ya dawo ya zauna ainihin a bagdad saduqun suka ce rubama wahima wa kana fadilan mutumin kirki ne sai dai lokacin yakan yi kuskure a cikin ruwa tun ta ce yakan yi kuskure a cikin ruwa haka ji an faɗi to kuskuren ba dan kaɗan ba ne don kuskure dan kaɗan ba wanda ya kubuta daga gare shi to in ya kai malaman hadisi sun faɗi to akwai matsala kenan ina fata an gane to dama wannan hadisin muslim ya rawaito daga malamai guda biyu ne kun ji shi muhammad dan hatim dan maimun da kuma malamin shi ibrahim dan dinar shi kuwa ibrahim dan dinar ana mishi laƙabi da attammar malam mai dabino abu ishaq al-baghdadi mutumin garin baghdad ne shi ko kai tsaye malamai suka ce fiqatul amintacce ne to dan haka kaji da muslim ya tashi sai ce wallazu ibrahim lafazin da yake kawo maka anan na ibrahim ne wato ya karkata ga ibrahim wallahu alam ya saboda waɗannan abubuwan da muka bayyana قال مسلم يقول suka ce haddasa حدثنا حجاج al-imam hajjaj dan muhammad ya aini wato karantar da mu hadisi to kun san kamar yadda muke faɗa muku akwai wasu kwanoni na littafin sahihu muslim to wannan na daga cikin kwanonin shine ya ce haddasa na hajjaj wannan hajjaj din sai shi musulun sai ce huwa bin muhammad wato hajjaju dan muhammad suna su nan nashi abinda suka ce haddasa na hajjaju malam hajjaju ya karantar da mu wani hajjaji sai musulmi ce hajjaji dan muhammad kun san na gaya muku irin wannan ka'idar ko a ka'ida idan malamin ka ya zo ya ce ibrahim ya karantar da ni hadisi kar ka je ka ce ibrahim dan musa sai dai ka ce wato dan musa saboda asalin shi malam cewa ya na ibrahim to kai an ka je ka ce na ibrahim amma sai ka ce ya ibn musa wato yana nufin ibrahim dan musa ko ba kana da yaƙini ɗari bisa ɗari Ibrahim dan Musa din ne amma domin babu min na'iyatul riwaya wal amana ba haka da ya zuwa maka ba ko to ka faɗa abin da ya zuwa man yaso sai ka fassara wato ka rinka bambance tsakanin abin da aka zuwa maka da kuma abin da kake kokarin fassara wa ɗalibanka sun ce an ibn jurayjin shi ko ya karɓo wannan hadisi daga Abdul Malik dan Abdul Aziz dan jurayj to yasa ya shahara da dan jurayju wannan kuma yana daga cikin ikon Allah an samu malamai da yawa waɗanda suka shahara ana danganta su zuwa ga kakannin su ko kuma kakannin kakannin su ko ubannin kakannin su kamar ibn taymiya taymiya nan da ake danganta shi da ta can wata kakar kakannin shi ce can a sama kamar ibn abdul barr abdul barr din can baban kakan shi ne shi tattaɓa kunnen abdulbarri ibnu amma sun shahara da ibnu abdulbarri kamar ibnu hazmin to suna nan da yawa haka shi ma sai shahara da ibnu jurauj amma cikakken sunan shi shine abdulmalik dan abdulaziz dan jurauj to amma sai aka san shi da ainihin ibnu jurauj din قال يمشي أخبرني وعلى بن مسلم ما لنا من سنة وعلى بن مسلم يا كرم تدني وتو وعلى بن مسلم بن هرمز asalin shi mutumin ƙasar basra ne amma kuma ya koma makka da zama amintaccen malami ne wannan malamin shi kuwa sai yake cewa annahu sami'a sa'id ibn jubair ya ji sa'idu dan jubair to sa'idu dan jubair shi kuma babban malami ne daga cikin ainihin malaman tabi'ai waɗanda ainihin ya yi karatu a wurin sahabi abdullahi dan abbas kuma ya shahara cewa almajirin abdullahi dan abbas ne kamar da malaman tarihi suka faɗi kamar da alimamu abu shekh ya faɗi hajjaju shi ya kashe shi to hajjaju tare da cewa akwai maganganu da yawa waɗanda ainihin an danganta mishi ne kazafan an yi mishi kazafi amma kuma ya shahara ya wuce almubazaranci da abubuwa waɗanda suke da daidai ba a lokacin mulki yana daga cikin barnar da ake danganta mashi mafi muni wadda daga kanta bai sake yi ba ita ce kashe wannan malamin tun da ya kashe wannan malamin bai sake rintsa ido yayi bacci ba ko da daddare ko da rana da ya rintsa ido sai ya ga wannan malamin yana bin shi kamar zai kashe shi sai tashi zambar yana ce amali wa li sa'idin yuridu an yaqtulani jama'a mene wa sa'idu shi nan zai kashe ni a'a kai ka sa wuka kai ne shi ka yanka shi kuma ka ce wani kai bishi an fahimta jama'a to Allah maraukakin sarki ya kiyaye yuhaddisu an ibn abbas ya bada labarin da ya samu daga ibn abbas anna nasan min ahli shirk wasu mutane ne mushrikai qatalu fa akfaru waɗanda lokacin da suke shirka suka yi ta kisan kai kuma suka yawaita kisan kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa zalau kuma suka yi ta zinace zinace fa aksar kuma suka yawai ta zinace zinace sun yi kisan kai abin ya munana sun yi zina abin ya munana sun ma'atar muhammadan sallallahu alaihi wa alihi sallama sai suka ci gungun annan muhammad sallallahu alaihi wa sallama fa kamu suka ce in nan na zuta kuma wata da'u ba hasanu lallai abin da kake kira zuwa gare shi wa'azinka da kake wa'azi ne mai kyau walau tuhbirna ina ma ba ka ba mu labari anna lima aminna ka anna lima aminna kafara cewa ayyukan mu da muka aikata akwai kafara Allah zai kankare mana zunuban su to ba wa'azin naka ba ya fi armashi haka ka kaddara akwai mahazufi ne a ugu ma'ana la hasan walau tuhbirna أن لما عملنا خسارة لحسن لأحسنت فنزل فيما آية تسوقاء الله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر وأن دباسا أو الجنوات حتى أبنجي تارد وأن أبنجي دبا ولا وقت من النفس التي حرم الله سنن باسا كشيرا لند الله حرمته إلا بالحق sai aure da gaskiya wala waznu sannan ba sa yin zina wa man yaf'al dhalika a sama wanda duk yake kisan kai yake kirka yake zina zai haɗu da mummunan sakamakon waɗannan mugunanan ayyuka kun ji wannan aya ta sauka ba dalilin saukarta amma kuma ayar ba dalilin saukarta kaɗai za a duba ba za a bude awar ta zo ne don ke maganin duk wani da yake gani ya yawaita kisan kai ya ainihin yawaita zinace-zinace ya yawaita duk wata barna da ta shafi shirka kar ya da tsammanin cewa Allah maɗaukakin sarki ba zai gafarta mishi ba a Allah zai gafarta mishi yana zama sannan kuma sai aya ta sake sauka wacce ne ita ce aya ta 68 cikin suratul furqan aya ta sake sauka inda Allah ya ce kun ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim kace ya ku na da kuka yi wa kanku barna la taqnatu min rahmatillah kar ku dobe tsammani daga rahma Allah wannan kuma ita ce aya ta hamsin da uku a cikin suratu zumari to kaga tattaruwar waɗannan ayoyin suna nuna duk laifin da ka aikata Allah madaukakin sarki zai gafarta maka in ka koma ga Allah yanzu waɗannan mutane an ba su ansa ko ba ba su ba an ba su amsa amma da yake Allah hakimi ne sai ya ba su amsa wadda har kiyama ta tashi duk wanda yake da tambaya irin wannan shi ma ta zama amsa gare shi sannan ruwaito hadisin sai ya ƙara fayyace ma'anar ayar mutanen nan sun yi shirka mutanen nan sun yi kisan kai mutanen nan sun yi zina amma kuma duk da haka suke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba za ka iya bamu labari cewa abin da muka aikata akwai kafara kuwa Allah madaukakin sarki zai iya gafarta mana haƙiƙa hadisi ya zo sahihin hadisi jama'a wanda ya bayyana cewa gaskiyar lamari daga cikin waɗanda suka yi wannan tambaya akwai wahshi dan harb wanda ya kashe sayyidina hamza ya ce ya bawa musulunta daga baya yana daga cikin waɗanda suka yi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama wannan tambaya shine Allah madaukakin sauki ya saukar da waɗannan ayoyi waɗanda suke kwantarwa da duk wani wanda ya taɓa yin laifi hankali ka ji abin da muka ce duk wani wanda ya taɓa yin laifi ayoyi suke kwantar mishi da hankali amma duk wani wanda bai taɓa yin laifi ba yake ganin cewa bari yayi tun daga ayoyi sun nuna akwai hanyar gafara wallahi tallahi wannan ke ne ku kiyaye domin mutane da dama a yau lokutan da suke ganin wai an an zo wa'azi ana tsayawa ana fayyace gaskiyar al'amura a daidai irin wannan lokaci sai mutane sai su ga cewa a ah, ba ai ashe abin ma bai kai tsananin haka ba kuma ma duk tsananin shi akwai tuba kuma wannan wannan nunan tunani ne wanda ya taba kama wasu ƴaƴan annabawa daga ƙarshe suka ba suka yi nadama فقتلوا يوسف أو طرحوه أرضا lakum لكم abikum wa takunu min بعده قوم salihin haka suka ce ‘ya'yan annabi Yakuba ku je ku kashe Yusuf da gabawa sai ainihin wato ku samu ku je ku tuba ko kuma ku zama mutanen kirki da yawa yau mutane suna aikata abubuwa in kai mutum wa'azi sai ce amma ai ba haramun bane ai makaruhi ne to amma dai ai rahama Allah ba a hannunka take ba me kace ba zan samu ba bawan Allah ka san cewa ba kyau sannan kake aikatawa yanzu nan saboda kana da katan ɗin omo dalili ne duk inda ka yi kwatanni sai ka fada ciki jama'a ku ji tsoron Allah kada ya zama baiwa da Allah madaukakin sarki ya mana na malamai a waɗannan zamuna suna karanta mana karatuttuka suna fassara mana ya zama mun yi violating wannan baiwar mun ci amanarta mun karya ta madadin kyakkyawar amfani da ita sai mu koma muna ainihin yin barna da hujjar cewa ai mun gano bakin zaren kaza ma makaruhi ne kwatankwacin da yawa daga waɗanda suke cewa kansu ahlus sunna a yau ka ce kaza sai su ce sunna ce mustahabbiya da Allah baka damu mutane akan sunna mustahabbiya baka damu mutane Allah madaukakin sarki ya kiyaye wannan hadisi jama'a Bukhari na ya rawaito shi kamar da kaji Muslim ya rawaito shi daga cikin malaman da suka rawaito shi banda bukhari da muslim akwai al-imam nasai a cikin littafin shi al-mujtaba da kuma al-kubra haka ne ibnu majah da al-imam abu awana dukkanin su sun rawaito wannan hadisi al-imam abu mu'aymin ma ya rawaito wannan hadisi na daga cikin mas'aloli da fa'idojin wannan hadisi shine bayanu fadl islam haythu innahu yahdimu ma kana qablahu musulunci yana da falala jama'a duk barnar da ka aikata kafin ka musulunta ko shirka ce ko kisan kai ko cin amana ko cin dukiyar mutane ko ne lallai ne musulunci zai yafe maka waɗannan laifuffuka gaba ɗaya wa huwa wajhul mutabaqa fi iradihi huna kaji dalilin da yasa aka kawo wannan hadisin anan yasa saboda a lokacin nan baka san hukunci ba in ma ka sani ka sani a cikin wata doka ne ba dokar Allah ba shi yasa kuka ji nan muka fara tattaunawa ba kafiri ne ɗibi dukiyar musulmi yana kafiri idan ya musulunta to shi kenan ba za a ce a dawo da wannan ainihin dukiyar ba shi kenan kamar yadda da musulmi ba su kai farmaki su je su kwaso dukiyoyin kafirai idan kafirai suka dawo suka tura suka musulunta ba za a mayar musu da dukiyar ba haka abin yake malam yake cewa li'anna al-islam wal iman li'anna al-islam wal iman shay'un wahid kama sabaqa bayanuhu bayan ya gabata a baya cewa kalmar islam da kalmar iman sukan hadu wajen ainihin ma'ana ومنها بيان سعة رحمة الله سبحانه عز وجل ومغفرته ومن حديث هنا من رحمة الله تنا دفادي غفر الله تنا دفادي haifu wa adal musrifina a yanda Allah madaukakin sauki ya alkawari ga waɗanda suka yi barna faqala yace qul ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim kaji na saboda Allah ya samu su sai ce wa ku bayina ka faɗa wa bayina waɗanda suka yi wa kansu ta'abi suka cuci kansu suka saba ni ne la taqnatu min rahmatillah kar ku dubo tsammani da barhama Allah na'am karka ne tsammani daga rahama Allah duk laifinka karka yanke tsammani haka kai kuma malami karka rinka yanke wa mutane tsammani daga rahama Allah saboda girman laifi wani ya zo ya ce ala ba ka malam ka ganni da ni to yanzu innan yanzu nan na je na yi zina wanda ce ni ne ai eh, to tashi ka ba mu a uzu billahi tashi da kwaran kwata ta sauka a zaure na sai ka kwantar da hankalinka sai ka yi mishi wa'azi ka ja hankalin shi ka nuna min munin abin da ya aikata sannan sai ka nuna mishi kofar tuba a buɗe take a buɗe take kuma kar ya sake aikatawa inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim Allah mai gafara zunubai baki daya domin Allah mai gafara ne Allah mai rahama ne wannan ita ce aya ta uku cikin suratul zumar kamar da muka faɗi wa hana ma qalahu al-allamah ibn arabi hadhihi latifa min subhanahu wa ta'ala manna biha 'ala al-khalq wannan baiwa ce Allah ya halitta shi baiwa ce ita ce rahma bayan kawo laifi wa zalika anna al-kuffar yaqtahimuna al-kufra wal jara'im kafirai jama'a suna aikata kafirci suna aikata munanan ayyuka wa yartakibuna al-ma'asi wal ma'asam sannan suna aikata wal ma'asam wa anam wal ma'asim sannan suna aikata zunubai da barna iri iri فلو كان ذلك يوجب مؤاخذة لهم لما استدركوا أبدا أبدا توبة da a ce kafirai sun san cewa in suka yi laifi to daga baya ko sun dawo sun ce za su tuba za a ce ba za a karbi tuban su ba to ba wanda zai nemi ma hanyar da zai tuba wala na latum maghfira in suka san cewa ai gafara ba za ta kai gare su ba to wallahi ba abin da zai kwadaitar da su da su zo su tuba فوصل الله تعالى عليهم قبول ba haka sai Allah madaukakin sarki sauƙaƙe musu karɓan tuba inda ina ba in suka dawo gare shi wa bazal al bil islam kuma Allah yace zai gafarta musu in suka musulunta wa hadmu jami'i ma taqaddama kuma Allah zai rusa duk abin da suka gabatar li yakuna zalika aqrab li domin wannan ya ainihin jawo su zuwa ga shiga addinin musulunci sannan haka kuma da su ga karban ainihin wa'azozi da maganganu da musulmi za su yi musu walau alimu annahum yu'akhaduna lama tabu ba kafirai sun san cewa in suka tuba sannan za kuma ku zo kuna bin su kuna hukunta su da laifukan da suke ba wanda zai tuba wani aslamu kuma ba wanda zai musulunta wa fi sahih muslim yace hadisi ya zo anan cikin sahih muslim kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsa a cikin mutanen da ne aka sami wani mutum ya kashe mutum 99 sun ala hannun tauba da yi nadama sai ce zai tuba ce zai tuba sai ce a nuna mashi malami to su mutanen sai suka yi kuskure saboda galibin mutane in aka ce malami sai su dubi wa ne ya sa doguwar riga wawo rike tasbaha wawo rawani wasa sa alkyabba shi za ga galibin waɗanda suke da rintan malanta za ga galibin su da son sanya manya manya riguna har sai kan ji an ce akwai shiga ta malamai wanda na zuwa muku a karatuttukan baya babu wata shiga ta malamai jama'a sai dai shigar ɗan bid'a daga cikin malamai amma malamai na sunna ba su da wata shiga wadda ita ce suke yi saɓanin wadda gama garin jama'a suke yi domin in malami ne to magajin annabi ne annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba shi da wasu nau'in tufafi waɗanda ya kaɗautu da su saɓanin tufafin da mutanen shi ke sawa saboda haka ya ku ɗaliban ahli sunna waɗannan malamai da suke ziga ku cewa to ai kai ɗalibi ne ya kamata ka rinka shiga iri kaza ai gobe ku ne malaman ba ku ganin yadda mu malaman ku muke yi wallahi rabu da su ne da rami abin da Allah ya sauƙaƙe maka sannan wace al'ada ce al'adar mutanen garin ku annabi sallallahu alaihi wa sallam shi yasa ai ba a iya gane shi sai ga wanda ya san shi saboda baya bambantuwa da wani nau'in tufafi baya shiga wata irin shiga baya tafiya tare da wasu kwanzar waɗanda suke rikirkita ainihin tafiyar jama'a annabi sallallahu alaihi wa sallam yana tafiya ne kamar yadda kowane bawa cikin bayi suke tafiya yana shiga cikin kasuwa siyayya yana shiga cikin jama'a ya mu'amala da su tabarakallazi in sha'a ja'ala laka khairan min zalika jannatin wa ja'al laka qusura kafirai suka ce ma li hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq wani irin manzo ne ana ganin shi yana cin abinci wani irin manzo ne a ganin shi a cikin kasuwa idan da annabin gaske ne a ga yana da wasu ainihin gonaki mana ko ko makamancin haka yawa ba a ce ana ganin annabi yana cin abinci duk wannan irin rudanin na kafirai su ne da suka musulunta da dama suka sake dawo da musulmi wannan rudanin har yau daga cikin kafirai da maguzawa waɗanda ake muk'abala da su wajen muk'abala sukan goranta a musulmi sai na ana ganin malamin ku yana cin abinci to shi ne sai ka wasu malamai suna ɓoye kansu har wani ma wai sai a ce wai an yi watan shi kaza bai sha ruwa ba bari gwa muku gaskiyar rayuwa jama'a duk abin da ɗan adam yake yi idan har kai ba annabi ba ne aka ce kai ba ka yin shi ko ba haka kake yin shi ba ko to kaskanci ne yanzu kamar annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce su annabawa gaba ɗayan su idan suna bacci idanuwan ne yake rufe amma zukatan ba a rufe suke ba don haka duk abin da kawo ya ka ɗauka a jikin shi ko kusa da shi zai ji ka idan ne kawai a rufe to duk wani wani da za a ce shi saboda karama ko saboda mu'ujiza shi ma haka yake to kaskanci ne duk wani wanda ba a ce wai gashi shi da ya tsallaka wuri kaza kawai shi kenan sai a ga waje gari kaza wallahi kaskanci ne don haka ku kiyaye to fitinar da muka samu kanmu a cikin mu ahli sunna a Najeriya a yau ita ce an samu wasu malamai daga cikin malaman ahli sunna da suka bullo da wata irin kwalliya irin ta angaye suka dora wa kansu wani takalifi cewa duk wa'azin da zai yi to zai sa wata riga wadda ba a taba ganin ya sawo irin ta ba wallahi tallahi ya ku mu wannan fitina ce malami a ce dukkan shigar wa'azin da zai yi ko duk fitowar wa'azin da zai zai sanya wasu kaya wanda ba taɓa ganin shi da su ba idan a cikin kwana bakwai idan ba malami ne a cikin kwana bakwai zai muku darasi sau bakwai riga nawa kenan idan a yi rigar muku darasi guda uku riga nawa kenan riba uku sannan uku sau bakwai to jama'a kun ga wannan ba fitina ba ce to abin da yake damu mu a yau waɗannan ɗalibai saboda ba su da tamyiz kawai saboda waɗannan suna kakatu a gaban makarfin cewa malaman ahli sunna ne su kuma sai suka ɗauka to duk abin da su ma suke yi na lillahi